mun tsaya muna magana dangane da laƙadar rabiyallahu anil mu'minina izu bai una ka ta ta a al'aci ma cikin bayanin wannan ne lokaci ya kure mana saboda haka yi za mu kora insha Allah لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما Allah ta'ala ya yarda da muminai yayin da suke maka mubaya'a ya kai wannan manzo a ƙarƙashin itaciya a inuwar ta kenan kuma ya san abin da ke cikin zukatansu ya sarukar musu da sakina na tsuwa kenan kuma ya ba su buɗi na kusa buɗi na kusa wato nasara na kurkusa kafin na nan gaba kenan ah, to fatahan ƙariba eh, da yawan masu fassara sun ce ah, haibar ne ake nufi saboda wannan sulhun hudaybiya ya kawar da wani fatahi din akwai wani fatahi da zai zo daga baya fatahu makka take to Allah ta'ala sai ya kautar da shi saboda wani dalili za mu karanta nan gaba wanda ya sa ba a fatahu makka ba dun da ran an yi fatahu makka maimakon biya to sai aka ba da wata nasara ta daban ita ce eh, nasarar sulhu wanda ta yi sanadiyar samun wani fatahi na kusa kafin na nesa ke Wani ne fatahi na kusa shi ne wanda ya biyo bayan hudaybiya bayan hudaybiya sai manzo Allah ya shirya ya nufi haima. in ba manta ba an yi gangami har riga an yi gangami Eh, wanda su yahudawan eh, haibar su suka shirya gangamin suka je suka suka shawarci mutanen maka suka ce musu eh, manzan Allah yana yi masu ɗaiɗaiɗaiɗai inda su yi gangami sai su yi masa suka ansa musu aka gayyato duk ƙabiloli daban-daban aka je aka rutsa da madina Allah ta'ala ya tarwatsa wannan shirin nasu to saboda haka bayan nan kuma yanzu manzo Allah ya je ya je yayi nufin zai umra sun hana shi to da ya dawo sai shirya sai ce ba zai je tushen bigima ne sai ya tafi haiba to sai kuma aka buɗe haiba to kaga ya zama fatuhun ƙari da eh, lokacin kolayyalai ko lokacin da aka ce manzo Allah ya tafi haibar duk mutanen maka sun fito tun sun yi rasin yi baya ba yaƙi tare da su tsakaninsu da shi kuma za su so yahudawa su yi nasara a kansa kuma za su so su taimaka ma yahuda amma ba dama su taimaka masu su suka fito suka tsatsaya bakin hanya lokacin lokacin hanyar samun labari kenan da tsene ɗiminsa ka je bakin hanya da wani ya zo maza maza ka ce yaya duk wanda ya kunno zai zai wuce yaya daga ina kake mene labari eh, sai a ce mun ji labarin hadar hadar wannan mai yanke zumunci abar kabai ya tafi haiba ba san yadda za a fashe ba karfe jefa nasara in fai gama da yahuda mu kuma ina muke suna fatan a ce ya je an yi masa to saboda haka kaga wato kenan wani fatahi ne da Allah da ya da wannan sai ya ce wancan sai ya zo tukuna kafin wannan to shine wa asabakum fatahan qariba ya kuma ba ku wani fatahi na kurkusa nan ya ce wa mustamirin min sir hudaybiya ila khaybar wa ha ila makka wa ha ila hunay ila sharqil ardi wa garba kaga sai tire tire ke daga sulhun hudaybiya sai aka je khaybar aka buɗe khaybar sai aka zo kuma aka buɗe makka la shakka buɗe khaybar zai zai zai kashe lagon mutanen makka ballantana kuma yadda aka zo fato makata suka ga ba an zo da rundunar da ba ma za su iya tabuka komai ba sai saranda kawai to kuma daga nan kuma sai ga sai honai wanda shi kuma suka yi gangami wanda ba a taɓa ganin irinsa ba na cewa ba ji ba gudu ba ja ba sai sun ima manzan Allah suka zo da da matansu da 'ya'yansu da raƙumansu da shanunsu da awakinsu har da kajinsu duk suka kai fagen fama don kar kowa ya gudu to kuma dai shi kuma aka sami nasara daga nan kuma nasara kenan bayan nasara har aka bubuɗe wurare eh, addini kai gabas da yamma na ƙasa to to kaga masomin buɗi wannan hudaybiya hudaybiya babban nasara ce saboda ta farkon lokacin da mutanen nan suka fara ganin manzo Allah matsayin eh, daidai da su har za a iya yarjejeniya da shi za a yi kawai murƙushe shi kawai za a yi shi bai sa a zauna a magana da shi amma yanzu an yi an yi yarjejeniyar shi akan shi bangare ne su ma bangare ne wato sun yarda shi fawa ne shi ma da ko su ne sufa fafawa to su suka ce to gaskiya sufa fafawa guda biyu to kaga matakin farko ba ko ba zuwa to mataki na biyu kuma suka ce shi ne kawai fawa fawa ya kare to wa mu kasiratan ta'khuduna hada kuma ganimomi masu masu yawan gaske wanda za ku za ku daddebo wato wannan shi ma har wala yau har wannan yana nufin ganiman khaybar ganiman khaybar wanda Allah yake banci abuta Rudwan kamar da makaranta baya ina cewa fadak amma hakikanin gaskiya khaybar ya kamata a ce domin fadak fai'a ne ba ganima ne ba bai'a ne na manzo Allah khasata ya sa inda ya ga dama amma haibar an yi rabon ganima a tsakanin mayaka an raba musu haibar saboda haka magani kafiratan nan yana nufin ganimomin haibar wanda kamar makaranta baya an hana waɗanda suka ƙi zuwa suka ƙi zuwa hudaybiya Su ki zuwa wannan umra din da ya kare a hudaybiya aka ce musu to banda banda ku a wannan fita sun suka ce zarona na tabi ku mun wuce shi a gurguja ka ake ce bayanin shi na nan gaba eh, sai kulul sai kulul makhallifin idan talabtum ila maganim la ta'khuduha zaruna nattabi'ukum eh, bayan bayan wannan jiji bayan sun dawo suna cewa su ai shagalar na amwaluna wa ahluna aka ce ƙarya kuke to amma inda gaske ne ma eh, za a kira ku yanzu a yansu mutane ku yaƙe su ko su musulunta in ku inda gaske ne amma yanzu akwai kafin nan akwai wani wurin da za a je kafin aka ce za a je wani wuri ba za ku je ba sai suka ce a yana musu hasada ne sai aka ce to ana nan in ku masu son yaƙi ne yaƙi na nan tafi to kun ba su son wani eh. yakin hawazin kenan da saƙif wanda shi kuma kwamawa aka yi shi ne yakin hawazin shi ne hunayi sannan kuma na saƙi bai zama yaki ba ƙarshe sun sallama ne su ma amma an rutsa da su na kwana goma sha takwas manzo Allah ya kyale su to amma saƙif amma abin hunayi an kwama yaƙi ne sosai yaƙi da hawazin to wannan maganan da yake nake nake ce muku a wannan maganan akwai takdimi da ta'khiri ba labari ake bayarwa ba kamar yana yana da kyau ka san labarin awwal sannan sai ka karanta ah, a sura din to sai ka gane abin da ake fara saboda haka idan muna karanta sura din ba zai yiwu ka ga labari ya zo maka tiren tiren ba saboda zai ka ji an yi gaba an yi baya an yi gaba an yi baya saboda ba labari ake bayarwa ana ba da darussa ne dangane da abin da ya auku amma ba za ka san wannan ba sai ka san labari sai ka san eh, yakin ka san abin da ya faru a hudaybiya sulhun hudaybiya ka san yakin haibar ka san yakin hunai ka san duk abin da ya faru to daga nan in ka zo kana karanta wannan sai ga wancan ana magana haibar ne wannan ana maganan eh, hunai ne wannan ana maganan hudaybiya ne amma kamar da muka makaranta ba muka ce um, shi mai shirin ya cewa gaskiya wannan cikakken labarin yana cikin littattafan tarihi da kuma ɗabga ɗabgan tafsirai manya-manyan tafsirai sukan kawo dogon bayani a kan to anan ne za ka ga waɗannan wa wa'adakumullahu maganima kathiratan to kafin mu kai na rancen kan na dan kawo muku dangane da laqadar ya la'anil mu'minina inna wanda ake ta mugalada dangane da shi sai ana sai ana nuna cewa waɗannan wannan aya ta nuna Allah ya yarda da waɗanda suka yi bi'ati shajar ko biya ba'atin ruwa to inda suke maganan su shi bayan sun faɗi hakan sai su ce ai wane ya halarci bi'atin ruwa saboda haka Allah ya yarda shi yarda saboda haka yanzu daga nan in ka ce wane yayi kaza ba daidai ba sai ai faɗa dan me zaka ce yayi kaza ba daidai ba alhali ya halarci biyu a kan ruwa kuma Allah ya da shi saboda haka shi je ne saboda haka wannan abin da kake cewa yayi to koma yayi din to ai Allah ya da shi saboda haka yanzu tun da Allah ya riga ya da shi shikenan kuma ya mai mai yi da yardaje dan aljanna an gama wato na farko ana son a rufe bakin ka faɗi abin da yi na biyu kuma ana so a ce maka duk abin da ya kai hamlin din shi akan siha in ma ka ce yayi da ka ɗauka daidai to wannan abin da suke faɗi ba yi da hujja a littafin Allah ba shi a hadisi ba shi a hankali don hankali ba zai yarda ba cewa ka ce ka yarda da wani yanzu yana iya maka komai ko ya ga dama ya mare ka to ka da shi kamar a ce kai sarki ne sai ka yarda da wani to komai ya ga dama yana iya har yana iya kashe ɗanka in ya kashe rima ma ba damu to ka da shi in ka ce ka yarda da wani me ake mai wannan yake nufi da hujjan hankali ka yarda da kyakkyawan abin da yayi ka ji daɗi ka yarda amma ba za ka yarda mashi da mummuna ba daga nan wannan da hujjan hankali ba za a ce mana in an yarda da mutum kenan, ko ya zo ya yi wani aikin da ya saba ma yardan wanda da ka yarda da je ne wannan hankali ba zai ɗauka shi to ballantana ayan da suke kaba hujja da shi ma ta ita kai sai mu ce ainihin ayan kun ba su nuna haka nan ba ita ayan ta ce ne laqad radiyallahu anil mu'minina sai ta ce iz ta kaidi ta yi kaidi biyu ta farko na farko ta ce ta da da mu'min Allah ya da da mu'min na biyu ta ce kuma su mu'minan nan ya yarda da su yayin da suke mubaya'a ne idan kai hamlin um, uh, wannan akan cewa duk waɗanda suka je bi'atar ruwa duk Allah ya yarda da su kuma duk su mu ne in kai yi hamlin akan hakan sai mu ce maka to mu je hakan duk Allah ya yarda da su duk mu ne duk kuma Allah ya yarda da su amma yayin da suke mubaya kaga a lokacin da suka yi mubaya'an ne suka suka yi abin kirki suka yi bajin saboda sun ba da hannunsu akan ba gudu ba ja baya sai dai a mutu akan mutuwa to kaga wannan sun yi aikin kirki kaga iz wannan aikin abin yabo ne sai mu ce maka to kaga abin da yake nufi to iz ne aka ce ai iz bai onaka ba a ce maka kuma daga nan ko mutum ya zo kuma ya saba duk an yarda da shi don ya saba hankali wannan sai mu ce maka kuma to eh, duba ka gani na farko daga cikin wa'anda suka bi a a cikin ruwaya yana nan ka duba ibn hisham za ga cewa ya ruwaito cewa lokacin da aka yi layi ana ma manzo Allah a mubayan mutuwa wasu mutane sun je sun maki a bayan raƙuma don kar a gansu an walwa za ka ce an ga wani ya maki a bayan raƙumi don kada a gan shi ya zama mai mubayan ba aka wani ne ana mubaya ba <laughs> to sai ma sai bilayi kaga bai so yayi ba ke. amma dai kuma ya dai masha Allah Allah ya yarda da shi lokacin da yi to sannan kuma bayan nan tunda alkawari ne shi mubaya'a Allah ta'ala ya ce wa faman kafa fa inna ma yankufu ala nafsi to in mutum na kafa fa to ai Allah ya yarda da shi ko yayi kafa? Allah ya yarda da shi yayin da ya yarjejeniya to ya kare yarjejeniya duk da haka Allah ya yarda da shi an ce wanda ya wanda ya warware ya warware yake makansa wannan zahiri ne a sarari sannan kuma daga cikin wanda suka bi aturwan wannan sananne ne shi atan wa sunnatan duk ya kai halin tawatur manzo Allah ya ce ammarun taqtulhu fi atun bagiya duk sun san da wannan to daga an ga waɗanda suka miƙa hannu a bi'atul ruwan suna cikin wanda suka yi masharaka wajen kashe amma sun zama fi'atun bagiya kuma a wancan karni ke cewa duk kowa da kowa duk sun sun ce duk eh, yan naharwa duk fanɗararru ne duk yan wutan duk ba wanda ya saurara ma yan naharwa sun marikina ba marikina ba mm, mm, eh su ne marikina eh marikina a hadisin annabi duk sun ce su ne marikina kuma duk sun sun ne to a cikin a cikin wanda aka kashe a naharwa akwai wanda suka yi bi'atar ruwa to ashe kaga ya nuna izkin idan mutum ya cika alkawari masha Allah in kun bai cika ba kaga ya warware kaga iz ta iz shar'iyya adatu shar to sannan kuma an ce mu'minina to kai wane ne kai wane ne wane ne eh, mumini sai mu ce ainihin wa ya san mumini sai mu ce Allah ya sani to kaga mumini ya dada zan za mu tambaye ku a cikin wanda suka je bai'atul wani akwai munafikai amsa yi eh. kaga ba su a ciki ke to sannan kuma Allah ya ce alima ma fi qulubihim sai ya san abin da ke cikin zukatansu sai mu tambaye ka su wane ne Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na ikhlasi da imani ka gaya ma wane ne kai ka san su ne to Allah ya sani to waɗannan ne fa anzala sakinata alaihim sai saukar musu da sakina masha Allah kaga kaga ashe kaga akwai abu sufofi daban-daban wani abin da ya ban mamaki dangane da wannan shi a cikin tafsiran mutane akwai waɗanda suka daki kirji suka ce da radiyallahu anil mu'minina suka ce lalle wannan mutum ɗaya ne kuma wannan wani mai yiwa sun sami ruwayan wanda aka ce shi ne amma ba su so sai suka ce wani to sai mu ce to koma in kun ce mana wani ne suka saboda suka ce saboda ana bakam da yawa ana idalakin lafazin jam'i akan mufradi alqur'ani ya zo da yawa haka yaquluna da in raja'na ila almadinati la yakhrujanna al-ardu min azar a cikin sai a ce wane ne yace amma ya yaquluna Allah yace to wurare da dama sai ga an ci an yi an yi amma a sharhi sai a ce maka wane ne wa yaquluna kaza sai a ce wane ne ya faɗa to tunda haka nan ne sai mu ce to mu je zuwa wani mutum ne ko ya ce mu ce to lalle Allah ya sifata shi an na farko ya sifata shi da yarda kadar radiyallahu Allah ya dade shi shi wannan radiyallahu anhu shi wannan mutum kuma wannan wannan mutumin yana da sifar shi shi mumini ne anil mu'minin sannan kuma idhi bayanaka yayi bi'atur ruwa ta ta shajar sannan kuma Allah ya san abin da ke zuciyarsa na imani sannan kuma Allah ya sar masa ya saukar masa ya saukar masa da sakina to sannan kuma wa asabuhum fathan qariba kuma ya bashi fatahi na kurkusa in ka tambaye su menene fatuwan qarib din nan sai su ce maka haibar ne masha Allah to mun yarda haibar wane ne Allah ya bashi fatahi a haibar a littattafan kowa da kowa a littattafan kowa da kowa aka ruwaito aka ce manzo Allah ya ɗauki tiwuta ya ba wani babban mutum ya je kwama yaki ya dawo ba yi nasara amma ruwaya sun ce ya dawo mutanensa yujabbinunahu wa yujabbinuwa yujabbinunakum yujabbinuhum wa yujabbinuna suna ce masa rago yana ce masu ragage ne haka aka dawo yana suna ce suna yana ce ragage kawai suka ce ko dai kai ne rago to shi kenan ne mu kaddara ma mu dauki ruwayan da na san zai mu kowa zai zai mu wayansu mutane dadi zan dauki wanda ya musu dadi ya je ya koma ne amma ba a sami nasara ba to sai kuma sai manzo Allah sai kashi gari sai sai ya dauki tuta sai ya ba wani wani babban mutum shi na biyu shi ma ya je kwama ya kwama ya kwama ya dawo ba a sami nasara ba ya dawo a wani ruwaya yu'annituhum wa annitunahu to mu dauki wanda ya fi daɗi ya kwama ba amma bai sami nasara aka dawo to sai manzo Allah bayan sallar isha sai ya ce gobe zan ba da wannan tutan ga wani mutum wanda Allah ke son sa kuma shi kuma yana son Allah kuma manzan Allah yana son sa kuma shi ma yana son manzo Allah yana son manzo Allah manzo Allah yana son yana son Allah Allah yana son sa to kaga fa alimama fi qulubihim ko wannan ba kaga Allah ta'ala ya ce yana son sa kuma shi ma yana son Allah wannan waye san wannan yawa kaga Allah ne yana son Allah Allah yana son sa kuma yana son manzo Allah manzo Allah yana son sa kuma Allah zai bashi nasara to sai aka watsi aka kwana ana kowa ne yana fata ina ma shine za a ba wannan tuta to da aka zo aka yi sallar subahi kowa ne yana jira a ce ko shi za a kira har wani mai ruwaya ya ce bai taɓa burin eh, shugabanci irin na rana ba ya fatan a ce shi ajiba kuma da yawan nan fatan alhali kuma ya je ya dawo an karɓa tuta a hannun shi yaushe kuma za a sake washe to shi kenan dai amma ruwaya ne aka samu daga gare shi ce ya burin a ce ya burin ya kwana da burin cewa shi da aka yi sallar su sai manzo Allah ya ana sauran ma zai ce sai ce ina ali sai suka ce a idan na ciwo ya ce a kira shi aka kira imam ali idansa da yana ciwo ido sai masa addu'a ya hura masa idan idon ya ce tun daga nan bai sake jin ciwon ido sannan ya miƙa masa tuta magana mai tsawo a sa to da ya je shi sai ya nasa to wane ne asaba ko fatahan qariba ke yau to shine allahu anhu shine mu'minina shine yubayu nakata ta shajara ana a cikin ruwaya لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة yace ainihin an ruwaito daga a wannan wannan a cikin manhajar balaga yana nan cewa eh, <coughs> wannan a cikin kummi kummi ya kawo cikin mutum yana tafsirin kummi zai gan shi fasarar da kadar da anan mu'mini na izu wa ayyuna katata shajara sai ce a cikin tafsirin kummi daga imam sadiq alaihi salam ya ce kataba aliyun alaihi salam ila muawiyata ana awwalu man baya a rasulullahi tata shajarati an gashi a ƙummi ko da da ya ƙarƙashin fasarar da ƙadiyar mumini na akwai inda ya ce daga imam sadiq ya ce ma'awuya ya rubuta imam ali ya rubuta ma'awuya takarda ya ce a cikin takardan akwai wannan magana ana awwalu man baya a rasulullahi ta ta shajar ba mu karanta karatun hajjar balaga na wanda ya wuce dinnan ba mu karanta dogon maganan da imam hassan ya yi musu raddi ba sai na karanta bangaren da ya shafi amur bin al'as kawai da yake da dangane da shi muke magana amma shi imam hassan ya kawo batun biyatar ruwa a ciki yana gaya mu mu'awiya ya ce ali ya yi biyatar ruwa ya yi bi'at kaza ya yi dukai a lokacin kana mushriki to nan ya ce ana awwalu man baya a rasulullahi ta ta shajar ni na fara yin mu ga annabi ba saboda haka lokacin da lokacin da manzo Allah yake yake inon ita ce a imam Ali ya fara yin mubaya'an sannan mutane suka yi jiri suna yi ya mishi mubaya'a kan mutuwa saboda haka tun da shi yayi saura suka yi koyi da sunnan saman sannan sunatan hasana to kaga in aka ce mutum ɗaya ne wanda ya mubaya'a to shi ne shi ne to kaga shi ne radiyallahu anhu shine mu'mini ne shine allazi baya ta shajara shine kuma alimallahu ma fi qalbi to shine kuma anzara Allahu sakinatu alai tunda shine Allah ya bashi fatan arewa to sai mu ji ka gaya min wanda ka ce ba in ka ce ba shi bane kawo mana wane ne wa Allah ya ba fatan arewa incidentally cikin wanda suke cewa su ne din za su ce in aka ce a haibar wane ne aka ba fatahi ko wane zai ce maka ga wanda aka ba shi wannan wa mu gane makasiran ta akhuduna wa kana Allahu azizan hakima daga ganimomi mai yawa za ku ɗiba wato wanda ku ne tabbas ku ya uku sun ɗibi ganimu mai masu yawan gaske na'am bayan faɗo khaybar duk da yake da za a ce wane ne ya yaƙi a bashi ganima bisa yaƙinsa to da da Imam Ali sai a bashi 9.99% na ganima sauran ragon a ba sauran ya eh, mana tun da shi kadai ya danna bayan ya kashe eh, gwarazansu guda biyu da haris da marhaba da suka ga abin ya kai haka yanzu an kashe marhaba kuma haris ma an kashe shi kuma iyakan can kawon su ke sai suka baga zuba a guje suka yi cikin gari suka kulle eh, kofa ya biya balla kofar hannunsa ya kuma je je shiga kansu da kofa kofan kyaure wanda yake wannan wannan wani wani wani mu'jiza ne daga Allah ta'ala tun da lokacin da aka tambaye shi kawai shi ya ci kawai abin da ya kansa kawai da ya soka yatsunsa kawai sai suka nutse a cikin ƙarfa sai ya daga kawai ko sai tun kuɗa ya je dunga yaƙi da shi ibn abbas ya ce bayan da yaƙi yaƙi da wannan sai ya wurga sannan ya zaro takobi ya ce ya hadda rantsuwansa wallahi tallahi mu arba'in muka je muka kasa daga kewar hatta ruwayan ama hawan makiyalisai da suka ce mutum goma sun kasa daga ko shi ma ko mutum goma ne ma ko mutum goma ne ma kyauran da mutum goma suka kasa wa mutum shi ya daga ya dauki ya rika fada da shi yana ta share mutane sannan ya wurga ko wani ne ya kasa daga ya zaki kai kai shi ya iya daga amma kasa to ga ya suka ce mutum goma to ga gani saboda haka kaga shi ya yi haiba shi ku jin wannan ne kuma ya sa fadak suka gudu da fadak suka suka ce a yanci haiba suka ce kai, aka ce wannan katangar nasu wannan ƙyauren ƙarfen nasu ba suka ce ai dan uwan annabi din ne ya balle shi kadai sai shi kadai balle kofar suka ce katangan kofar kada bai kai na haibar ba mai ta kanmu sai suka zuba guji suka bar gari suka bar komi da komi to amma da aka zo sai aka raba ganima aka ba ali kaso daidai da kuwa kamar saura su masu yaƙi su duk ka ba su magana maka tsirar ta aku aka raba fadak aka raba kan haibar to fa'ajjala lakum hadhihi wa kafa aydiyan nasi ankum litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima kaga wannan wani yana kawo Allah ta'ala yana kawo illoli wato abuwan wannan illa kalma ce istilahi dalilai bari mu ce dalilai dalilan da yasa ba a ba na nasara a makka ba a ranar hudaybiya aka bude makka sai Allah ya kautar da wannan sai kawo wani fatahi na kusa haiba da mu gani mu masu yawa kuka kaɗi ba. wa kafa aidiyar nasu an kuma ya kama hannun mutane daga barin yanzu eh, kafa aidiyar nasu an kuma yana iya ɗaukan yana yana ba su labarin na makka kenan ko kuma na nan na nan haibar da fadak wanda sai Allah ta'ala ya kama hannun mutane gabarin ku wa kafa aidiyar nasu an kuma a ɗabarasi a tafsirinsa ya ce ya ani aidi ahal haiba wal wa khulafa'ukum min asadin wa a cikin dabrat ya ce ainihin Allah ya kiyaye hannun mutanen haibar daga gabarinku da halifofinsu na asad da gaffar sai ya ce wali ta kuna ayatan lil mu'minina wa ya hadiya kuma salatan mustaqim to kuma duk wannan ta zama aya zahira a gani ga mu'minai yawa wato wannan mumine nan nan ya ce walil ajiya ba ma a wannan lokacin ba ma har waɗanda za su zo daga baya walil ajiya da aida da. anna allaha ma alladhi yudafi an alhaq wa yuhadiru albatil wa yusaddiqu wa yusaddiqu eh, bil ikhlas wannan mai kama da wato kenan nan mai yana cewa wannan wannan aya ce me ce ce aya wannan fatu khaybar ta zama aya ga muminai a wannan lokacin da duk lokuta cewa Allah ta'ala mai taimakon wanda suka tsaya kyam a taimakon addinin sa ka gani to kaga wannan da sai aka aka aka aka hana muku wannan a wanda dai wannan lokacin aka ba ku wannan sannan sai ya ce harala wa ya hada yakum salatan mustaqima ya shirya da ku hanya tafarki madaidaici ku gane cewa ina ya kamata ku bi ina ne wa ina gaskiya take a tare da wani haibar lalle babban aya ce aya ce ba kawai ga mumine ba har ga mushrikai tunda kaga su fadat da suka gani suka danna a guje na tsoro suka ga ba za su iya to sauran kuma za su gane cewa to su su mushrikan maka za su ce aka yi a ce ya buɗe haibar ya dawo da nasara ciki zai ɗoruwa shi kai al'amur mutumin nan fa ƙarfi yake shi to amma za a yi ci haibar ɗin da yake ba mayaƙa ne za ba da katangar su ba ba ya aka ci aika balla katangar ya kai a ce ka aka masu kunji kunji kasan wannan zai zama ya kamata mutum ya ce to wannan al'amarin na Allah ne ko wa ukhra lam taqdiru alayha, qad ahata Allah biha da wata ma ba wata nasarar ke banda banda haibar ke wanda ba za ku sami iko a kai ba Allah ta'ala ya rutsa da ilminsa kenan da sanin cewa lalle zai ba ku wannan nasara ne wa kana Allahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komai akwai wani nasaran ma wato ainihin nan Allah ne ya cewa ainihin Allah ta'ala yana muku alkawarin ma waɗansu ganimomin da waɗansu fotohohi ɗin fatafatar da yawa masu yawan gaske ma shi ne ukhra lam taqdur alaiha wato wanda ba tu'jizuna al'ana ala ahdiha hawa yanzu ba za ku iya ba amma nan gaba Allah ta'ala duk zai ba ku to kaga wannan an sami fatahohi bayan wannan bayan kaibar ma sai in su fatahohi suka zo kamar yadda muka ga sai makka ya zo sai eh, hunain sai kuma ga abin nan ta'if sai kuma futuhat dun nan bayan nan sai aka same a amul wufud kawai sai jama'a suke ta zuwa wajen ana ta wasu ma ba su bukatar a zo a yaƙi su zan ba za su yi nasara ba sai kamar yadda su su haibar su kai haibar mm, eh, ta'if ta'if saƙib da suka ga an rutsa da su kwana goma sha takwas sai daga bayan na bai tafi ƙyale su to suka san cewa ba ƙaramin sa'a suka yi ba don abin da aka yi ma maka kenan an so a ci maka aka ƙyale daga baya aka zo aka ci maka to sun san su kuma ba su kai maka ba yanzu yana nufin annabi ya dawo kuma in har ya dawo yanzu ba rutsawa da su za a yi a ƙyale su yanzu kuma an gama da su sai suka zo da kansu suka zo suka ce to yanzu suka zo suna neman su dan kakawa waɗansu 'yan sharuɗa wai za su musulunta amma ban da sallah annabi ya ce musuluncin da ba sallah ba da amfani suka ce kaki wannan wallahi ga kaskanci ne to za mu yi da to amma ban da kaza a ce musu ba zai yi ba ban da kaza a ce musu sai abu ɗaya ne annabi an ansa musu wai gunkin su kasu rusa da hannun sai ce wannan ba damuwa na tura wani rusa muku <laughs> to shi kenan to ka gani to su ma sauran kuma jama'a suka yi ta zuwa kuma sannan addinin ya ya intishari zuwa sassa daban-daban ka gani wanda a lokacin da za a ce ma muminai za ku yi nasara akan wa'annan wurare ba su yarda ba za su ce ba zai yi da hasil ma wanda suka yi wanda suka suka musanta ma annabi kan yarjejeniyar hudaybiya daga baya da ke tambayar su da ko gani da muminai nawa ne yanzu munawa aka zama suka ce gaskiya ne sai suka ga albarkan ah, yarjejeniyar hudaybiya ba kaɗan bai to sannan kuma aka zo aka ci makaɗin da ƙarshe kuma da sannan za mu karanta ma dalilin da ya sa rannan ba a ci makan ba wannan daga ci abin da makaranta yana daga ciki gashi nan gaba walau qatalakumul na kafaru lawal lawal adbar sun la yajiduna waliyan wala nasira da a ce waɗanda suka kafirce sun yaƙe ku da sun juya muku baya sannan ba za su sami mai taimakon su ba eh, mai jibincin al'amari ko mai taimako ba wato ba wanda zai taimaka su ma nan Allah ba zai taimake su ba wannan ya koma maganan ranar hudaybiya wanda ya kare yarjejeniya na ranar da sun ce ba yarjejeniya za a ba yaƙi ra'ayi ba la mahalata to rannan ko da kun ga bayan su bar ganin ku kaɗan ne amma za ku yi musu kuma bar ganin a garin su kuke duk da ka za ku yi musu sunnatullahi sunnatullahi lati qad hadar min qabl wannan suna Allah ce da ta riga ta gabata ta riga ta gabata haka nan ya saba walan tajid da sunnatullahi tabdila baka samun kuma sake a sunnar Allah nan ainihin eh, shi mai wannan sharhin yana cewa ainihin ya duba tafsirori daban-daban bai sami wanda shi da ya gamsu da menene ake cewa ba amma sai ga cewa shi abin da yake fahimta dangane da wannan shi ne ana nufin muminan da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa su ne wanda ainihin ake nufi da cewa ainihin eh, Allah ya ba su nasara wannan walau na ladina kafaru لو قاتلكم kuma كفروا kafaru lawan lawan adbar sun malaye jiduna waliyan wala nasira ya ce wannan alƙawari ne daga wajen Allah subhanahu ta'ala ga muminai waɗanda suka yi suka je wani jejeniyan da a ce ainihin rannan sun kwama tare da kafiran maka to da mumini za su yi nasara ba makawa domin Allah yana tare da masu takawa da masu masu isani inna allaha ma alladhina takawa alladhina hum muhsinun to kuma ya ce wa kan haqqan alaina nasrul mu'minin kuma sai ce to kuma babu sace ga alƙawarin Allah to sai ce to lalle wannan abin da yake nufi ne ya nufin su kafirai a ranar da sun yaƙe ku da sun juya muku baya to kuma wannan sunan Allah ce a waɗanda suka gabata haka ya saba yi ma'ana aka yi sa bai wato ba ma ga ku ba duk lokacin da wasu suka yi gangami suka yi nufin za su yaƙi muminai a tarihi galaba takan zama na muminai ne to ko da iya ce sunan Allah tana gudana ne bisa sabubba musabbiba da asbab eh, to sai Allah ta'ala ma kuma ya nuna masu cewa ai nasara daga Allah take yace wa huwa alladhi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum an bi badn makkata min ba'd an azfarakum alayhi shine wannan wato Allah ta'ala kenan da ya kame hannuwan su gabarin su hannuwan mushrikai gabarin kuma kuma ya kame hannuwan ku kuma gabarin su baɗin makkata inda inda za mu fasara da hausa za a ce baɗin makkata yana nufin cikin maka ke tun da baɗin shine ciki to amma baɗin makka daga ku ga maka ke ga ku ga makka kaman kun shige ta da an yaƙi rannan da yaya to amma sai Allah ya kautar da wannan ya kautar da hannunsu ku da hannunku su badin makas a cikin maka na ma'aini tun da ga su ga maka ne ko ba lura ga su ga maka a bayan garin maka ne amma ga su ga maka su suna garinsu kun je garinsu to da aini eh, da aini shi sai Allah ta'ala ya kare hannunku hannuwansu gabarin da hannuwanku gabarin su sai zama rannan ba a yaki ba min da an azfarakum alaihim bayan Allah ya tsora ku birbishin su wato sun kun ci karfin su don da a lokacin su yarjejeniyar nan da suka zo suka yi ai sun ji tsoro ne bayan da suka ji an ce ai ga annabin can duk sun mashi mubaya'a mutuwa suka ce mutuwa mene aka ce minima nan suka ce ai sai duk gaba ɗaya su mutu suka ce kai ya kai ya kai in dai har sai sun mutu to ko za mu yi musu to kowannen su akalla ya kashe ya kashe mutum biyu kafin ya mutu su nawa ne aka ce dubu ɗaya da ɗari takwas ne aka ce kaga sun kusa dubu biyu ke akalla dubu hudu cikin mu sun mutu tunda mutum zai ya tabbatar zai mutu da ai da aikin ne mutu balla dama yana aifin hakan suka ce to gaskiya in ma za a yi musu ba nasara ne ba gare mu mu ma duk za za za a mace gaba ne ke sai sai shi to ka san shi kuma al'amarin sana da ban mamaki ka sani kuma ko ya zo kuma ya murkushe ma ci kaga kuma ga wannan da kuma wannan to sai suka zo suka yarjejeniya a nan wane ne wane ji tsoro yawwa kaga min ba da an azbara kuma ya riga ya tsora ku birbishin su sannan sai kuma sai kawo karshen abin ba tare da an yanki a cikin kummi ya ce ai min ba da an amintum ammamtum min almadina ila alharam wa talabu minkum sulha min ba'd an kanu yagzunakum bil madina wannan saru ya na sulha ba da an kuntum na sulha minu wannan kummi yake faɗin a yanke ra'ayin ke cewa ai ma'anan min da an alaihi alaihim ce ainihin bayan kun taso daga madina kun nufi min maka sai suka su suka zo suna neman ayi sulhu alhali da ko suna kawo muku ya hari har madina kuma sai ga su suna neman sulhu alhali da ko kuke neman a sulhu su suna kawo muku hari har madina sun kawo sun kawo harin da ya tsaya a badar sun kawo harin um, don a badar badar ba ta da nisa da madina sosai sun kawo harin uhud bayan garin madina sun kawo handak suka rutsa da madina to yau gashi ku kuma ku ne kuka je garinsu suka ga sun halaka suka zo suna neman to a yi suru to kaga azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah kuma yana ganin abin da kuke aikata wato eh, na ainihin ce min muqatilatihim awwalan